kuskure ne da iya ko bugu na ki akan kina shan wuya har ana min tsiya ni kwanai tirijiya wancan zanaura ayya san kiya mamaye har zuciya kewaye ba na yin waiwayen watan ki ba da izinin shiri ya zana sa gwiwoyi na kasa in nemi tuba kaunar kina sa'aba cikin ta na riba ba abu kankan ba ga san ki yayi dan ba shi faso masoyinki ne ko ina za na je ne sai da hotonki ne ba ni yanke alaƙar mu sai da yardar ki ne ke nake so a zuciyata babu tamkar ki ne ji daɗin soyayya ke kika saba mini duk kalaman da nake yi yau ke kika koya mini ban ga hulta dalilin ki ba a gashi kin sauya mini kin yi nisa gare ni da san ki da kin kamar ni na ji cewa gare ni kaunar ki ta addabe ni ba ki ma so ki ganni kin yi fushi kin tsane ni da ki fartan dalili kafin ki kauce gari. sanin da zai fahimtar gare ni kin bar ni nan ne kadai kin ce da ni babu hanya da ki dawo gare ni dan Allah in ji daɗi na sauya Ne ki dawo gare ni daure ki dawo gare ni ba fa laifi na bane eh, rayuwar zaki duba